Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Litinin 1 ga watan Mayun shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. Bangarorin da ke fada a Sudan sun saurari matsin lambar da kasashe suka yi masu inda a jiya Lahadi suka ce yarjejeniyar tsagaita wuta da wa'adinta zai kare da tsakar dare za a tsawaita ta da sa'o'i 72. Rasha ta harba makamai masu linzami guda 18 a babban birnin Ukraine da safiyar yau Litinin, amma Ukraine ta ce ta dakile 15 daga cikinsu. su. A yau Litinin sojojin Isra'ila suka harba wani matashi ba Falasɗini a wani hari da suka kai a yamma da kogin Jordan a cewar ma'aikatan lafiya ta Falasɗini. Dukkanin labaran kenan a bangaren rahotanni kuma yayin da har yanzu gwamnatin Najeriya ke fafutukar kwashe ɗalibanta da ke Sudan. Wasu da suka makale a cikin Sahara suna korafin kasancewa cikin mawuyacin hali. sai da muka yi 10 hours a wani sahara ba gida gaba ba gida baya mota mu ta makale a ƙasa sai bayan awa goma aka iya aka fitar da ita sannan muka ɗauki hanya a najeriya kuma iyayen ɗaliban na sudan na ci gaba da bayyana damuwa kan rashin sanin hakikanin makomar 'ya'yan nasu labarin da yake bani shine cewa wani an yi harbe harbe kwantawa suke ga yara suna suma yara da manya ma iyaye maza da mata da suke karatu a can ɗalibanmu a jamhuriyar Nijar kuma wata kungiya mai zaman kanta ta ƙasa da ƙasa ta shiga horar da manoma da sauran mazauna yankunan karkara kan wani nau'i na kariya daga illolin sauyin yanayi kamar kowace ranar litinin yau ma za a ji shirin muna ilimi garkuwar dan adam wanda baban gida jibril ke gabatarwa za kuma ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurare to amma kafin duk waɗannan sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Bangarorin da ke fada a Sudan sun saurari matsin lambar da kasashe suka yi masu inda a jiya Lahadi suka ce yarjejeniyar tsagaita wuta da wa'adinta zai kare da tsakar dare za a tsawaita ta da sa'o'i saba'in da biyu. Dama an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta amma bangarorin biyu da ke fada suka yi watsi da ita. yarjejeniyar ta buƙaci ɓangarorin su ba mutane damar fita daga yankin lafiya kuma su buɗe hanyar da ƙasar za ta iya samun agajin jin ƙai amma aka ci gaba da faɗan kowane ɓangare dai ya zargi ɗayan da laifin saba yarjejeniyar a yau litinin babbar daraktar hukumar abinci ta duniya cindy mccain a cikin wata sanarwa ta faɗi cewa hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta ɗage dakatar da ayyuka na wani ɗan lokaci da ta yi bayan mutuwar jami'an uku ranar sha biyar ga watan afrilu ta ce ana sa ran jihohin gadaref gezira kasala da kuma white nile za su kasance wuraren rabon abinci a cikin kwanaki masu zuwa don ba da agajin gaggawa ga mutane da yawa da ke matukar bukata a yanzu. Rasha ta harba makamai masu linzami guda goma sha takwas a babban birnin Ukraine da safiyar yau Litinin. Ukraine ta ce ta dakile sha biyar daga cikinsu. Rahotannin farko da aka samu daga Kiev sun nuna cewa ba a samu asarar rayuka ba, a cewar kamfanin dillancin labaran Associated Press. Haka kuma a cikin dare Rasha ta kai harin makami mai linzami a kan birnin Pavlohar da ke gabashin Ukraine. kamfanin dillancin labaran ap ya ba da rahoton cewa an harba makamai masu linzami guda bakwai a kan birnin amma an kakkaɓo wasu daga cikinsu shi kuma kamfanin dillancin labaran reuters ya ce mutane 34 ciki har da yara su ne suka jikkata sakamakon harin ta sama rasha ta yi girke manyan na'urorin kariyar makamai da ba a taba gani ba a duniya cikin shekaru da dama a cewar ma'aikatar tsaron birtaniya a yau litinin a bayanan da ta saba fidda kullum game da mamayar da rasha ke yi a ukraine A yau Litinin sojojin Isra'ila suka harba wani matashi ba Falasɗini a wani hari da suka kai a yamma da kogin Jordan da aka mamaye a cewar ma'aikatar lafiya ta Falasɗinu. Wannan na daga cikin tashe-tashen hankulan da suka addabi yankin tun bara. Nan take dai babu wani bayani daga rundunar sojan Isra'ila wacce ke kai hare-hare cikin dare a garuruwa da ƙauyuka da ke yamma da kogin Jordan wani mataki da ta ce na dakila 'yan ta'adda ne. Falasɗinawa da yawa ne ɓarin wutar Isra'ila suka kashe a wannan shekarar kuma an kashe mutane goma sha tara a hare-haren da Falasɗinawa suka kai kan Isra'ila a lokacin. ma'aikatar lafiyar falasɗinu ta ce shekarun matashin sha bakwai kuma sunansa jibril allada ta kara da cewa wasu uku sun samu munanan raunuka sakamakon faɗan da ya barke a sansanin 'yan gudun hijirar akabat jabar da ke kusa da birnin jericho da ke gabar teku a yamma da kogin jordan to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. Yayin da gwamnatin Najeriya da ta so mu kwashe ɗaliban ƙasar daga Sudan mai fama da yaƙi ta mota zuwa makwabciyar ƙasar Masar, wasu ɗaliban na kokawa kan cewa sun makale a cikin Sahara. Ofishin jakadancin Najeriya a Sudan dai ya bayyana cewa ɗaliban na jiran tantancewar mahukuntan ƙasar ta Masar kafin su iya tsallakawa zuwa cikinta inda ake sa ran kwaso su zuwa gida Najeriya ta hanyar jiragen sama. wakilin mu mahmud ibrahim kwari ya tattauna da ɗaya daga cikin ɗaliban da yanzu haka suke akan hanyar tun da dai abin nan ya fara daga farko ana cewa mu zauna a gida haka dai tun daga harbe-harbe ya zo ana sa su bom har ana intruding gidajen mutane da ƙarshe dai muka samu aka evacuating ɗinmu da muka taho hanya mu mota mu ma ta samu matsala sai da muka yi 10 hours a wani sahara ba gida gaba ba gida baya mota mu ta makale a ƙasa sai bayan awa goma aka iya aka fitar da ita sannan muka ɗauki hanya daga nan dai har muka zo muka zo wani gari sunan shi halfa sai motocin suka ajiye mu a nan ba tare da wani bayani ba kawai dai suka ajiye mu da mu da kayan mu gaba daya kamar inda suka ajiye mu shi car park ne kawai a gefen titi suka ajiye mu To daga baya dai da muka yi magana sai aka ce wai ba a kai mu boda ba saboda nan an fi samun abinci amma kuma duk da ana samun abinci yana da tsada kuma ba a bamu wajen kwana ba. Wane ne ya turo motocin da suka kai ku wannan wurin halfa da kike magana? Mu an ɗauke mu daga Razi. jami'atin razi. Ma'ana hukumomin Najeriya ne suka aika mota ta ɗauko ku ko kuma a ko kuma ita hukumar makaranta ce? A daga embassy aka ce an turo motocin. Hmm. Motoci kamar guda uku aka tura shi jami'ar razin to shine daga nan aka ɗauko mu amma a hanya da da ta mu ta makale a nan ne wasu motoci suka yi haɗu da mu suka taimaka mana hadde muka fito to farko mu nan mota biyar muka zo mu ne aka ajiye mu a nan kun kai kaman kuna tun da duk mota tana cin kaman mutum arba'in da tara za mu yi kaman mu ɗari biyu da hamsin kenan da farko daga baya kuma wasu motocin guda biyu suka ƙara zuwa yanzu dai ina ganin zami wajen mu ɗari takwas a nan wurin. To yanzu da nake magana da ke a wani hali kuke ciki tun da da kin ce ba ƙarisa da ku bakin boda ba can a halfa kuma an eh. ce muku nan saboda an fi samun abinci kuna samun abincin? Eh ana samu amma da tsada kuma kusan kowa kuɗin shi ya kare haka dai halin da ba daɗi. To su ofishin jakadanci na embassy ba su ba ku wani tallafi ba ko na kuɗi ko kuma na wasu kayayyakin abinci misali? Gaskiya ni dai ba wanda ya gare ni. Kawai dai mutanen wajen ne haka suka ɗan bamu wani irin akwai wasu shaguna haka da ba a gama ba. Shine aka ɗan bawa kamar mata kaɗan sai kuma wani kaman ɗan gini haka shi ma aka sa wasu amma muna cakuɗe ba space a ciki mm. kuma wanda ma muke ciki ɗazu ya kusan riftawa sai aka ɗan bamu wani again yanzu daga inda kuke yaya tazarar zuwa ita bakin boda ko kuma masar yake an ce minti talatin ne a mota amma kuma su wa'inda suka ajiye min sun ce sai an cika musu kuɗi sannan za su ɗauke mu daga nan su kai mu boda. Ma'ana yanzu har yanzu suna tare da ku da motocin ko kuma a juyawa suka yi motocin? To bayan sun ajiye mu dai ba mu gansu ba sai da um, washe garin ranar ne muka ga yaron motan wanda muke ciki. sai shi ne yake gaya mana an ba su kuɗi za su kai mu can bodan amma tun daga ranar ba mu ƙara ganin su ba tun ranar asabar kenan wannan So yanzu dai ban sani ba ko suna kusa ko kuma suna nesa ko sun juya. To za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da Zainab Usman Dawo. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu yanar sadarwa wato Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam ta dawo da ci gaban labaran duniya. Likitoci da suka kware a fannin cututtuka a kasar Kenya sun fara gudanar da bincike a akan gawarwaki sama da ɗari na mabiya wata kungiya asiri ta addini da suka mutu da yunwa bisa imanin cewa yin hakan zai sa su sadu da Ubangiji. Jami'ai sun gano gawarwakin ne da aka binne a cikin wasu ramuka marasa zurfi a dajin Shakahola na Kenya. An samu mutane kalilan a raye amma suka mutu akan hanyar zuwa asibiti. ya zuwa yanzu dai yara ne suka fi yawa a cikin gawarwakin da aka gano a cewar hukumomi paul mackenzie Nthenge wani tsohon direban tasi shi ne ya kafa kungiyar a ƙarƙashin inuwar addinin krista yanzu haka yana hannun 'yan sanda kuma rahotanni sun ce ya ƙi karɓar abinci da ruwa Sakatare janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya sake yin kira ga gwamnatin Taliban ta Afghanistan da ta kawar da matakan da ta ɗauka a kan 'yancin mata na yin aiki da samun ilimi yayin da yake shirin yin taro da wakilan ƙasashe da dama a yau litinin don tattaunawa a kan halin da ake ciki a ƙasar da ke fama da rikici. a taron na kwanaki biyu da za a yi a birnin doha na ƙasar kata za a gana kan hanyar da za a bi don fara tattaunawa da gwamnatin taliban bayan sabon matakin da ta ɗauka na haramtawa mata a afghanistan yin aiki da majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙungiyoyin agaji a cewar guterres ta twitter ranar asabar a gaida maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu a najeriya iyayen ɗaliban da yanzu haka suke makale a sudan na ci gaba da bayyana damuwa da halin rashin tabbas da yaran nasu suke ciki hassan umaru tambuwal ya tattauna da wani mahaifin ɗaya daga cikin ɗaliban sunana abubakar shi tudun wada local government kano state kana da yaro mai karatu a kasar sudan wannan haka ne ina da yaro na mai suna abbas abubakar wanda yake karatu a kasar sudan karatun kiwon lafiya yake jinya kenan a takaice kana da labarin inda yaron ka yanzu a nan kasar sudan to garanti ina da labarin cewa yana babban birnin karatu. na kasar sudan wanda kusan akalla wajen kwanan su hudu a gurin nan wanda ma matsayin kusan sai shiga wani hali ba ci ba sha haka suke a cikin wannan yanayi har yanzu sai dai taimakon allah da yasa shine jiya asabar da dare ɗauki kayansa an sa a mota da tabbatar cewa in Allah ya so yau Lahadi wayo garin nan insha Allah za su taso zuwa kasan Masar. To kai magana da shi da safiyar Lahadin nan domin jin ko sun tashi da mota. To gaskiya harkawa safiya ba su tashi ba sai dai ban san yanzu ba. Da yake kai magana da shi a ji Asabar waɗanne irin matsaloli na ya zayyana mace suna fama da su a nan birnin Karton a halin yanzu. Gaskiya matsalolin da suke fama da su daga kwana hudu zuwa yanzu akwai lokacin da aka ba su notice cewa maza maza su gaggauta su bar garin nan saboda haka su tura iyayensu su aiko musu da kudin mota akalla kamar dubu saba'in saba'in cikin daren nan domin ko hankalin mu ya tashi kwarai a cikin wani al'amari tunda yanayin rayuwa da ake ciki yanzu yanzu a ce da talaka kawo kaza wani al'amari ne kaga mai tsauri to saboda haka kuma muna kai koke-koke ga kasashen nan namu misali ni a Najeriya nake na dan Najeriya ne da yake karatu akalla ya kai shekara biyar yana karatu a wurin nan can su da crisis da suke faruwa tun lokacin albashir sun kai abubuwan da suka kara masa shekaru banda wannan matsalar da aka shigo a yanzu su ubangiji Allah ya kama na dauki da sauran kasa ya Afirka kuma da kasar mu ta Najeriya domin su tallafa wa yaran nan da za su zo gidajen mu lafiya mu gan su da idan mu su gan mu mu iyayen su hankalin su ya kwanta hankalin mu ya kwanta shi wannan yaro naka da kenan a birnin Khartoum na kasar Sudan me gama so magana ta gaskiya abin da yace bayan an ba su notice tashi daga daren nan zuwa safiya labarin da yake bani shine cewa wani an yi harbe harbe kwantawa suke ga yara suna suma yara da manya ma iyaye maza da mata wanda suke karatu a can ɗalibanmu na Najeriya ko na sauran kasashe da suke a gurin nan saboda haka sai dai kwantawa suke na rayuwa har a halin da ake ciki. Ba a cikin waɗanda yake tare da su ba wanda harsashi ya samu a wurin. To gaskiya an samu taimakon Allah bai gaya mun wani harsashi ya same shi ba. To yaya batun abinci da wurin kwana? To magana abinci akalla da gurin kwana akwai matsaloli a kansu domin kuwa akalla rannan ya kai kwana biyu tun baro wasa jihar Getafe gunda yake kenan matsayin kwana bi bai ci abinci bai sha ruwa ba. Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan. Adan a Najeriya. Ta gaida Hassan Umaru Tambul da tattaunawar su da ɗaya daga cikin ɗaliban Najeriya da ke Sudan. To a makwabciyar ƙasar Najeriya wato jamhuriyar Nijar kuma yayin da sauyin yanayi ke ƙara kawo cikas ga samun isassun ruwan sama domin ayyukan noma da kiwo. Wata ƙungiya ta ƙasa da ƙasa ta shiga ran gadin horar da manoma da ma mazauna yankunan karkara kan yadda za a tunkari wannan matsala. Ga rahoton wakilinmu Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni. a daidai lokacin da ake ci gaba da shata ta zafin da ya kai ma'aunin celsius 45 a inuwa a yankin sahel sanadiyar rashin ruwan sama da magurgusowar hamada wata kungiya ce mai suna mbr da ke samun tallafi daga dob da ta shahara a kasashen yankin sahel wajen raya karkarar da ta ta hanyar yin sassaben zamani da zai raya itatuwa domin samun ruwan sama masu yawa tare da dawowa da dabbobi da tsuntsaye da ciyawa wa makiyaya a abinda zai kyautata rayuwar manoma da makiyaya a karkara malam ali neno shine shugaban wannan kungiyar ta mbr ɗansa ga ong wadda ake ce ma mbr kungiya ce mai zaman kanta wadda aka kirkira ta can cikin yankin dan saga jihar maradi yau kusan shekara ashirin 21 babu da aka kirkira ta kuma dalilin kafa ta saboda yin wanga aiki na yin sassaban zamani tunda ita wadda kungiya mazauna karkara ne suka kafa ta saboda sun shigo cikin wasu matsaloli na karamcin itatuwa da kuma karamcin abinci da karamcin ciyawa da karamcin abubuwa da yawa na yanayin karkaranmu wanda ta wagga hanyar da ake so a shiga aikin sassaban zamani muka samu muka shawo kan wannan matsalolin da muka fuskanta bayan mun ciwo kan wannan matsaloli ta hanyar sassaban zamani sai muka girka kanmu muka mai da kanmu wannan kungiya wadda ake cema MBR wadda take kama ma mazamana karkara bisa ga ayyukan na sassaban zamani a nasa bangaren magajin garin bazaga a cikin gundumar birnin kwanni a cikin jihar ta wajen guriyar Nijar Malam Mano Asuman a lokacin da wannan kungiyar dabba kunce su cewa yi sun gani sun shaida game da ayyukan wannan kungiyar na raya karkara alhamdulillah mun ga sakamako don yau duk wanda ya gewaya cikin mu za a ganin an samu sauyi tun lokacin da wannan proje ya saka kowa ya san cewa yau yanayi abin da ake ciki dole sai an mai da hankali saboda wa ƙasa karancin itatuwa ya kawo shekara ta zaka lokaci ana samun samun karamcin ruwa ana samun rani ana samun hamada tana bunƙasa kasancewa tafiyar wannan kungiyar mai raya karkara na da matukar muhimmanci ga al'ummomin kowace ƙasa shi nasa hukumomin jamhuriyar nijar shiga wannan zancen ta la'akari da canjin yanayi da fama da karamci ko ambaliyar ruwa shi yasa shugaban gundumar birnin kwanni malar alisu alili ya bawa wannan aikin na raya karkara tare da kiyaye kashe itatu mutuwa kun san dan adam da Allah ya sauko shi cikin duniya ba shi kadai bane cikin inda yake akwai itace ko dabbobi waɗanda suke tare da mutane akwai dabbobi na daji ko akwai ruwa kenan dan adam duka cikin inda yake duka waɗanda abubuwa ne kun san ko dabbobin dashi a ko doka wadda ta hana ana kashe su su ma suna da umhani cikin karkara paske kun gani tenere da babu itace ana hadiri sake raya karkara ta hanyar sassaben zamani tuni dai ya samu kyaukyawan tarbe daga hukumomin jamhuriyar nijar da suka rigaya suka ɗauki ƙudurin doka da ke kashe di ga duk wanda ya taɓi ko ya kashe itacen da ake tattale ta hanyar sassaben zamani haruna mamman bakon birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida na birnin Kwanne, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci shida, ashirin da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da biyu 200.5. Bayan haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙayan musu. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji ƙoƙarin da masarautar Kwantagora ke yi na inganta ilimin zamani a masarautar. A kuma za mu leƙa ƙasar Sudan da yanzu haka rikicin cikin gida ke neman kassara ƙasan domin jin halin da ɗaliban Najeriya ke ciki. Naku baban ya ke fatan za a yi sauraro lafiya. Sanin kuwa ne dai cewa arewacin najeriya na fuskantar matsaloli da dama ce kuwa har da na taɓarɓarewar ilimin zamani wannan nema ma ya sa masarautar kwantakura da ke jihar neja ta kafa wani kwamiti na farfado da ilimin boko a masarautar wannan kwamiti dai ya kunshi tsaffin 'yan boko da walau dai suka rike mukamai daban-daban a can ba ko kuma har yanzu ma suke rike da irin waɗannan mukamai kwamitin wanda mai martaba sarkin sudan na kwantagora alhaji muhammadu barau ma'azu na biyu ya kafa ya ce sun kafa kwamitin ne domin kokarin kokarin cika gurbi ko ratar da aka baiwa yankin arewacin najeriya ta fuskar ilimin zamani a saboda haka ya fatan yan kwamitin za su baiwa mara kunya muna kyautata zaton cewa duk wasu membobi da ke cikin wannan kananan kwamiti na wannan ƙungiya za su yi bakin ƙoƙarinsu wurin sauke nauyin da wannan masarauta ta danga a hannunsu. Shi da wannan kwamiti na karkashin jagorancin tsohon mataimakin gwamnan jihar Niger ambasada Amir Musa Ebeto son turakin Kwantogora wanda kuma ya sha alwashin ɗaukar matakan da suka kamata na tunkarar wannan matsaloli. A idan ka lura da wannan yanki namu za ka ga idan aka yi maganar education to a gaskiya ba yadda za a yi mu haɗa kanmu da sauran yankuna ganin wannan ne shi kanshi mai martaba da 'yan majalisar suka ga ya kamata su kafa wannan kwamiti domin saboda su rataya mata watan zakulo hanyoyi na yadda yake za a ƙara ci gaban ilimi a wannan yanki. shi ma bangaren sa kwamishinan kiwon lafiya a jihar neja dr muhammad mako sidi ya ce matakin da masarautar kwantagwar ta ɗauka abin koyi ne ga sauran masarautu na yankin arewacin najeriya to abu na fari da za mu yi ciki shine mu nuna kishi cewa wannan kasan tamu ce mm. ah, ba mu da wata kasa da za mu je ba mu da wani wuri za mu je mu samun ma wani ci gaba illa ƙasar mu na kira cewa mu nuna kishi mu nuna kurjini mu nuna abin da ake ce ma commitment to daga jihar Niger sai kuma mu ketara zuwa kasar Sudan inda yanzu haka dubban ɗaliban Najeriya da ke karatu a ƙasar ta Sudan suka shiga wani hali na kakanikayi sakamakon rikicin cikin gida da ya barke a ƙasar ta Sudan da kuma ƙoƙarin da gwamnatin Najeriya ke yi na dawo da su gida bayan da ƙoƙarin da gwamnatin Najeriya ke yi na dawo da su gida ya ci tura yanzu haka dai akwai dubban dalibai 'yan asalin najeriya da ke kan iyakar sudan da kuma kasar masar bayan da kasar masar take amincewa da daliban su shiga kasar ta domin a dauko su daga can zuwa gida najeriya haka kuma akwai wasu daliban da har yanzu ke zaune a jami'o'in nasu a cikin khartoum wato birnin da yanzu haka ya zama filin daga tsakanin bangarorin janar janar guda biyu da ke faɗa da juna ga dai abin da wani dalibi da ya bai ambaci sunansa ba ya shaida mana ta wayar tarho daga birnin khartoum a sudan dangane da halin da suke ciki wallahi matsalar take faruwa lamu da har yanzu muna nan eh, motocinmu sun yi abin kamar by state by state ne aka yi bangaren motoci wanda ba su cika ba sai a hada state biyu ko ko a a ba su mota so jiya motoci sun zo kamfani biyu ne za su hau eh, kamfani biyu ne suka kawo kamfani biyu aka ce musu za a ba su advance yanzu magana ga yana an yi harbi Eh, nan gaban jami'a yana nan jikin wannan stop na bakin kofar jami'a ina bakin wajen so karshe motocin kamfani biyu kamfani ne sun ce su sai an ba su advance ɗaya kamfani kuma sun ce a su sai an ba su eh, kuɗi wanda ba suka ce sai an ba su kuɗi tun jiya tun da aka yi lodi jiya kamar haka muna cikin wannan matsala don haka har zuwa yanzu magana nake maka karshe su wanda suka ce sai an ba su kuɗi sai fita suka yi sun kwashe motocin sojan kusan kwaya goma sha biyu tukunna yanzu muna jira ne yanzu ɗaya ma motar ta shigo muna jira ne a kawo mana motoci ko ba gaskiya ba su shi sa ba inda muka je kuma waɗancan na bakin boda suna bakin boda wannan magana na kai maka suna bakin boda balma mutumin da yake da kamfanin wanda eh, ya karbe fasfot ɗin ɗalibai ina da fasfot ina da nan shi da shi muke magana liwa ibrahim sunan shi muna magana da shi eh, ya karbe fasfot ɗin mota ne yana da mota shida ɗaya mota uku tashi ce ɗaya mota uku kuma ta abokin shi sai zamto shi kadai iya da mota shida mota shida ya ɗauka duk mota eh, an shi advance a wannan mota shida din an ba shi advance na dala dubu hamsin da shida abin da ya rage mai na wannan mota shida kuɗin da za a bashi dala dubu ɗari da dala dubu takwas abin da ya rage ba a ba shi ba kuma har yanzu ba a ba shi ba bai tunanin an ba shi ba shi yasa ya karɓi fasfo ɗin mutane ya rike so da haka yanzu haka magana nake maka kuma bakin boda din suna nan ma'aikatan embassy ba wanda ya je ba wanda ya je to jiya da dare ma suna mana magana wai za su tura mun tabar sudan bar sudan ma da yawa akwai wanda sun je tabar sudan din ma abin bai yi ba sai daga darif suka sake komawa su da haka da mun je bar sudan din ma shege ɗarin ce kuma duk bar sudan din ma zanen din iri ɗaya ne su da haka shine muka ce ba mu yadda ba su yi ta hanyar masar din ta hanyar masar ta zabi da haka suka ce tun farko saboda akwai wanda sun tura iyalansu iyalansu suna can bakin boda su suna nan akwai waɗanda ɗalibai wanda matarsa suna can kuma da yara sannan kuma ruwa ga rura na ruwa kwaya ɗaya irin karamin safiya dinnan alfi ne kwaya kilo na nama miliyan goma kilo da kifi miliyan bakwai miliyan takwas so wallahi wannan shine halin da ake ciki da haka ma'aikatan embassy wallahi da najeriya ba su da imani shugabannin ba su da imani ba allah a cikin al'amuransu ba allah a cikin al'amuransu don saboda ba 'ya'yansu ba ne so yanzu dai ga halin da muke ciki gaji abin da muke ciki muna jiran motoci su zo kuma sannan in maharraka za mu yi maharraka in sun karo so yau maharraka yau in ba su karo so ba muna nan cikin jami'a da masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai bako na gaba idan allah ya kamo za mu dora a madadin madadin abokin aiki na mustapha nasiru batsari sai kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin julie leather gresham naku baban yarjibirin ke cewa a huta lafiya sai wani mako. can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi. a gaida baban gida jibril yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana ta email. ra'ayi na farko ra'ayinka ne bako umara kandilwa a jihar difar jamhuriyar niger ce yau ne ranar ma'aikatan duniya fatan alheri ga ma'aikatan biyoyi hausa baki ɗaya da fatan kuna yin wannan buki lami lafiya sauran ma'aikatan ƙasa ta niger ina muku fatan alheri a gare ku baki ɗaya ra'ayi na gaba ra'ayinka ne sani mai lange yalwa ya wuri kai ko cewa kai muna taya ma'aikata a duk faɗin duniya murna zagayowar ranar su da majalisar ɗinkin duniya ta ware musu da fatar mahukumta za su yi amfani da wannan dama wajen inganta wa ma'aikata rayuwarsu sai kuma ra'ayin sanusi madatai da magaram jamhuriyar niger mai cewa ma'aikatan duniya muna muku murnar zagayowar wannan rana ta ɗaya ga watan mayu wadda hukumar kwadago ta duniya ta keɓe a matsayin ranar ku ina taya duk ma'aikata da suke aiki da gaskiya fatan allah ya ƙara musu kwazo da nasarori akan aikinsu da kuma fatan allah ya tilasta wa duk waɗanda aka yi wa aikinsu su biya ma'aikatan hakinsu. ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu dama karantowa yau ra'ayinka ne baban diman bande kace ya kamata al'ummar duniya mu taya al'ummar sudan addu'a allah ya kawo musu zaman lafiya tare da mu ma baki daya allah ya ba mu zaman lafiya mai dorewa amin to ra'ayoyi da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. a takaice bangarorin da ke fada a Sudan sun saurari matsin lambar da kasashe suka yi masu inda a jiya Lahadi suka ce yarjejeniyar tsakaita wuta da wa'adinta zai kare da tsakar dare za a tsawaita ta da sa'o'i 72. Dama an cimma yarjejeniyar tsakaita wuta amma bangarorin biyu da ke fada suka yi watsi da ita yarjejeniyar ta buƙaci bangarorin su ba mutane damar fita daga yankin kuma su buɗe hanyar da ƙasar za ta iya samun agajin jin ƙai amma aka ci gaba da faɗan kowane ɓangare dai ya zargi ɗayan da laifin saba yarjejeniyar rasha ta harba makamai masu linzami guda goma sha takwas a babban birnin ukraine da safiyar yau litinin ukraine ta ce ta dakile sha biyar daga cikinsu. su rahotannin farko da aka samu daga kiev sun nuna cewa ba a samu asarar rayuka ba a cewa kamfanin dillancin labaran associated press haka kuma a cikin dare rashi ta kai harin makami mai linzami a kan birnin pavlohar da ke gabashin ukraine din a yau litinin sojojin isra'ila suka harba wani matashi ba falasdini a wani hari da suka kai a yamma da kogin jordan da aka mamaye a cewar ma'aikatar lafiya ta falasdinu wannan na daga cikin tashe-tashen hankulan da suka addabi yankin tun bara nan take dai babu wani bayani daga rundunar sojan isra'ila wacce ke kai hare-hare a cikin dare a garuruwa da ƙauyuka da ke yamma da kogin jordan wani mataki da ta ce na dakila 'yan ta'adda ne To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu can da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda daidai da karfe 8 da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda wadda ta taya ne gabatar da shirin da producer mu na yanzu wato julie letters gresham da injiniyan mu ni murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.